Wani labari da ɗumi a gwamnatin Nijar ta cire sefa goma goma daga cikin kuɗaɗen da mutane suke sawa na katin waya da kuma siyan data. Hakan ya biyo baya ne tun lokacin da Nijar ta aka samu juyin mulki to ta kasance cikin matsanin tattalin arziki matsananci, inda kuma kafin a samu a farfaɗe da wannan tattalin arziki dole sai an samu hanyoyi daban-daban na samun kuɗaɗen shiga. Hakan ne sa kowane ɗan ƙasa mai kishin ƙasa an cire sefa goma goma daga cikin duk wani kati da ya saka ko wata data da ya saka ta ko kamfanin ta kamfanin Airtel ko Zamani Telecom ko Mob Africa ko Niger Telecom. Duk an cire wannan ne domin a sauƙaƙa ƙasa a samu kuɗin shiga domin ci gaba da abubuwan alkhairi da ake yi na ƙasa. Mutane da yawa dai sun tofa albarkacin bakin su kuma suna ganin cewa wannan abu an yi daidai a inda wasu kuma suke cewa ai ko kaɗan ba a yi daidai ba. To ga wasu daga cikin ra'ayoyin mutane dai. Wani ya ce a'a ni ba ma abin da na gane ban gane ko an cire wani abu ko ba a cire ba. Wannan kuma ya ce a wannan tsohon tarif plan to amma dai yanzu an yi sabo ma. Wani kuma ya ce to a samu wani ya min dalla dalla na fahimta domin ban fahimci komai ba. Wani kuma ya ce hmm, Allah kyauta. dama Nijar muna da tsadar data sosai. Ko me ya kawo hakan? Wani kuma ya ce to gaskiya wannan dai labarin ba gaskiya ba ne. Wani kuma ya ce nima ta jika na sa, ta jaka na saka wani amma yau kawai sai na ga iya bonus. Wani kuma ya ce gaba ɗaya dai rashin tattalin arziki ne ya jawo duka waɗannan abubuwa. Wannan kuma ya ce Allah sarki rayuwar ƙauye ba tsada. wani kuma ya a samu wani ya min bayani dalla dalla nan kuma wani yake cewa to Allah ya kawo mana abubuwan da suka fi wannan alkhairi wannan kuma ya ce samsam ba haka bane ku rika wallafa abin da yake daidai wannan kuma ya ce to gaskiya dai wannan bai dace ba wannan kamfanin nikan ku daina mana haka wannan ai sai mu ce sata ku kai mana Wani kuma ya ce to gaskiya irin kasashe irin ta Najeriya da Chadi ai a cikin sauki suke samun data ba kamar mu mutanen Nijar ba. Musamman ma yanzu lokacin da sefa take da karfi Wani kuma ya ce Allah ya kawo sauki kasar Nijar. Wani kuma ya ce to wace riba za a samu idan an yi wannan abin? Ai duk dai talakan dai ake so a sauƙaƙawa. Wani kuma ya ce to gaskiya dai babu ci gaba wajen amfani da data a wannan ƙasar Nijar. Don a Algeria ko yaya ka sai data sai ka ga ta daɗe kuma kana amfani da ita. Wani kuma yake cewa to ni Sahelcom kawai nake yi babu ruwa na da sauran. Wani kuma ya ce kai gaskiya ni dubban ma gane wannan abubuwan ba da za a sake yin bayanin su ga baki ɗaya. To wasu kenan daga cikin ra'ayoyin na. Idan dai ba kuma ta ba dai akwai sabon labarin na canjin kuɗi da za a yi a ƙasar Nijar. to shugaban ƙasa ya yi zama da mutane daban daban akan yanayin yadda za a fara shigo da sabon kuɗi da kuma yayin da za a tsara yadda ake amfani da su wannan wasu daga cikin ra'ayoyi dai mun kawo muku su kai ma za ka iya rubuto mana naka ra'ayin domin a karanta mutane kowa ya ji kuma kowa ya fahimta kada a manta a danna masa subscribing a yi liking a share daga tashar gidauniya tv